الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق عولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادعاء وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي مثمان ابن عفان لكي ننقل أنك يا أشكم قرينا كانوا أولا يمتشي نلي تنم yau muna sha biyu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 da 43 wanda kuma yake daidai da 20 daidai ga watan tara miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu cikin wani littafi mai suna alfurkan bain alhaq wal mudlan wallafar shaykhul islam أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى ونشينا درسهم ونقوم الشاطئه اشكو انا مجلسي وانا للتافي من زي ي ا ف مولفين رحمه الله لكتاب ف إ الله سبحانه بعث محمدا بالهدى ودين الحق للي قال الله سبحانه وتعالى يائكو محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى د wa dinil haqqi da addini na gaskiya bil huda shine al ilmu salih al ilmu nafi ilimi mai amfani da shine littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi waɗanda suka zo ɗauke da labarurruka na gaskiya da hukunce-hukunce na adalci wa dinin haƙƙi addini na gaskiya kamar bayani shine al'amal salih na kwarai. daga ayyuka na gaɓoɓi sallah azumi zakka har zuwa ayyuko ayyuka na kyawawan ɗabi'u na halayya na gari Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan abubuwa biyu li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da mutane min adh-dhulumat daga duffai ila an-nur zuwa ga haske kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi izni rabbihim ila siratal aziz al-hamid Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka wani littafi ne da muka saukar maka litukhrijan nas domin ka fitar da mutane min adh-dhulumati ila an-nur daga duffai zuwa ga haske bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratal aziz al-hamid zuwa tafarkin shayabo al'aziz gagarabadau alhamid shayabo hakanan kamar yadda Allah ke cewa huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim Allah ce shine wanda yake saukarwa da bawansa ayatin bayyinat ayoyi bayyanannu sune abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa na ayoyin alqur'ani waɗanda suke masu bayanai fitattu da ya kurita kumbin zulumati ila nur Allah ya yi wannan ne don ya fitar da ku daga cikin duffai zuwa ga haske wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim lalle Allah mai tausayi ne da gare ku mai jin kai nan kamar yadda Allah ke cewa rasulan yatlu alaikum ayati Allah mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya aiko da manzo yatlu alaikum ayati llahi mubayyinat yana karanta muku ayoyin Allah bayyanannu li yukhrija allazina amanu wa amilus salihat domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka nagari min adh-dhulumati ila an-nur daga dufai zuwa ga zuwa ga haske saboda haka waɗannan ayoyi duka suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya bashi na alkur'ani da ayoyin da zai saukar masa hikimar wannan aiki shine fitar da mutane min al-zulumati daga dufai dufai anan ana nufin duhun kafirci da duhun shirka da duhun bata da duhun saban Allah da duhun jahilci anan duhun bid'o'i ya shiga ciki da duhun munafici da duhun riya dukkan wani abu da ya kauce wa hanyar Allah duhu ne <coughs> sauraka kafirci shirka munafici riya saban Allah jahilci wauta dukkan waɗannan duffai ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi da shiriya domin ya fitar da mutane daga irin waɗannan duffai haske kuma ana nufin haske na imani ana nufin haske na shiriya ana nufin haske na sanin Allah da sanin sunayensa da ayyukansa da sifofinsa maɗaukaka da sanin hukunce-hukuncensa da yi masa ɗa'a da yi masa da ambatansa da kyawawan ɗabi'u dukkan waɗannan su ne hasken da ake nufi dukkan wani abin da zai kusantar da bawa zuwa ga mahaliccinsa haske ne saboda haka za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ɗayanta maganar haske a nan amma kuma ya yawaita maganar duhu aka ce annur min al-zulumati daga duffai jam'in duhu sannan ila nur zuwa ga haske sai zama duffai ba ɗaya ba haske kuma sai aka ɗayan tashi kamar yadda Allah subhanahu wataala ce anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون التي وأن هذا صراطي مستقيما lalle wannan shi shine tafarki na kuma a miƙe ke tar to tar fattabi'uhu dan haka ku bi shi wala tattabi'u subula kak ku bi wasu hanyoyi sai aka ɗayanta hanyar Allah aka ce sirati hanyata saboda hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala hanya ɗaya ce tautar tar ita ce hanyar da ta bi ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan wata hanyar da ba ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba ba za ta kai ka zuwa ga aljanna ba ba za ta kai ka zuwa ga ni'imar Allah ba saboda ka sai aka ɗayan ta hanyar dan ka fahimci hanyar Allah ɗaya ce ba hanyoyi ba ne to anna hadha sirati mustaqiman amma hanyoyin shedan suna da yawa saboda shedanun na da yawa kowa da irin salansa da kuma irin abin da yake son ya ja mutanensa zuwa gare shi ce wala tattabi'us subula kada ku bi hanyoyi saboda kowace hanya akwai ta da yake kokarin ya ga ya ja jama'a sun bi wannan hanyar tare da shi sauraka yadda Allah ya ta haske ya yawaita duhu hakanan a nan ma ya ɗayanta hanyarsa ya yawaita hanyoyin shaidan wasu daga cikin malamai <clears throat> suna cewa an ambaci dufai da yawa amma haske aka ce guda ɗaya annur da annan nura ya ta'adda saboda shi haske abu ne wanda yake saman mai don haka in ya samu ko ina za ka gaya bazu haske ɗaya na bazuwa saɓanin duhu shi duhu la ya ta'adda baya bazuwa kamar yadda haske yake bazuwa saboda ka shi haske guda ɗaya sai mamaye zukata da yawa amma duhu ba shi da baya iya wannan wasu alƙasimi din alƙasimi yake cewa ifradun nuri liwahidatul haqq an kadaita wato haske saboda gaskiya guda ɗaya ce saboda gaskiya guda ɗaya ce ba a samun gaskiya gaskiya gaskiya wanda suka sha bamban da juna da yawa duk abin da ke gaskiya to za ka ga abu ɗaya ne kama annan zulumat kama jama kama jumi'a zulumat yace an an ambaci dufai a jam'i yace li ta'addudi fununi salat saboda hanyoyin bata daban-daban ne wasu batansu ta hanyar kafirci ne da shirka wasu batansu ta hanyar bida'a ce wasu batansu ta hanyar miyagun ayyuka na saban Allah kowa da irin yadda batansa yake wani batansa ya fito masa ta hanyar ilimi Allah ya bashi ilimi amma ya watsi da ilimin ya bace ta haka wani ya bace ta hanyar sarauta neman mulki wani ya bace ta hanyar neman dukiya wani sha'awa kowa da irin hanyar da yake bi ya bace ku shi sa aka aka ambaci duhu da yawa fafarraka bihi bihi wani yana komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama fafarraka bihi ay bin nabi sallallahu alaihi wasallama bain al wal batil ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ya bambance masu gaskiya ya bambance masu ƙarya lokacin kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> larabawa a cikin jaziratul arab larabawa suna rayuwa akan addinin shirka addinin bautar gumaka addinin rashin sanin mutunci addinin zalunci dara da cin amana da rashin gaskiya da rashin sada zumunci annabi sallallahu alaihi wa ya zo musu da addinin da yake kiransu zuwa kadaita Allah subhanahu wataala zuwa ga sada wato alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa ta hanyar yin ibadu zuwa ga kyautata alaƙa da zamantakewa tsakanin juna da gaskiya da amana da gujewa ƙarya da zalunci wanda wannan shine abin da Ja'far ibn Abi Talib ya faɗa gaban gaban gaban Najashi lokacin da ya tambaye shi abin da Annabi ya zo musu da shi kuma ya ce ya zo ya sami wani bautar gumaka ya kira mu zuwa kaɗai ta Allah da yin watsi da gumaka da shirka kira mu zuwa ga sallah da zakka da sada zumunci da sada zumunci da gaskiya to wannan shine abin da annabi ya zo da shi sauraka wasu suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka yadda da abin da ya zo da shi wasu kuma suka tibire suka suka dage suka ce ba za su bar abin da suka samu iyaye da kakanni akai ba ka al'ummar laraba ta rabu gida biyu wasu suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su da yan tsirari kuma masu rauni mafiya yawa majorati da manyan gari kuma ba sa tare da shi sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya shi yasa kamar yadda yanzu cikin hadisin Jabir wanda mala'iku biyu suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci to cikin wannan misalin da suka yi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam misalin sa misalin mutum ne ya gina gida ya yi ka wanda ya gina gida ya tanadi abinci kala-kala ka baki iri-iri na abinci ya samu wanda zai aika shi ya je ya yi shela cikin mutane don ya gayyato su so su shigo gidan nan su ci abinci ce to wanda an su kiran wannan mai gayyata zai samu shigowa cikin gidan ya ci abincin wanda kuma bai an samu shi kenan ya haramta wa kansa wannan abinci ce to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya an sa kiran sai shiga aljanna wanda bai an sa kiran sa ba kuma ya tafi wuta yace wa muhammadin farkon bayna al-hadd wal batil ko farkon bayna an-nas ce wa muhammadin farkon bayna an-nas annabi sallallahu alaihi wasallama mai rarrabewa ne ne tsakanin mutane shi yasa cikin da'awar da suke yi na yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ya zo ya rarraba kawunan su ya raba tsakanin uwa da uba da ɗansa ko iyaye da ɗayansu ya raba tsakanin mata da mazansu ya raba 'yan uwa da danginsu to ya raba su ne a kan gaskiya kuma daman dole inda wani zai bi gaskiya wani ya jure mata dole su rabu ba za su taba zama tare ba to shi yasa ake cewa wa muhammadin farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rabe tsakanin mutane da ce fariqan fil jannati wa fariqun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su tafi aljanna wasu kuma su tafi wuta to shine anan yace fa farraqa bihi bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal da shirya da bata warrashadi rashad da abin da yake rashad al rashad shine kai ilimi kai aiki da shi shine sani al ilm wal amal bi shine al rashad al rushd al ghayb kuma ka sani ka taki sani ka sani ka sani ka taki sani to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wanke shi daga duka biyu shi ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla yani ma jahila Ana bai zama jahiri ba wanda yake aiki da ka ba tare da ilimi ba shi ne azalal sun ya rika yin abu da ka da molan ka cikin duhu ba tare da ya san hukuncin Allah ba wanda shi ake kira azalal ya Allah kore wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda ce ma dalla annabi bai bace ba abinda dai yake yi da ilimi yake yin sa wa ma gawa sai ka koyi masa alghayyu alghayyu anan shine abin tarkul amali bil ilm mutum ya ilimi ya take iliminsa bai halaka ba halakakke shi anan shine wanda ya san ilimi kuma ya take shi kamar inda Allah ce wasu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin kaga anan Allah subhanahu wataala yana bada labarin malami wanda Allah ya bashi ilimi atainahu ayatina mun ba shi ayoyinmu Mana Allah ya ba shi ilimin attaura ya san abin da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salam da annabawan da suka gabace shi ya karanta dai ya sani fansalakha minha amma sai ya zare jikinsa ya zame jikinsa daga wannan ayoyin ya cire kansa daga aiki da abin da ya karanta fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya biyo shi shi ma sai zama cikin mabiyan shaytan Shaidan ma ya koma rakiya fakana min alghawi dan haka sai ya zamo cikin halaka ko kaga sai aka amfani da alghaw alghayyu saboda saboda ya san abin ya bace ya bace ya bi wata hanya daban kaga ubangiji subhanahu wataala da ya maganar mawaka cewa shu'ara'u sai ce tabi'uhum alghawun me yasa kace alghawun saboda galibi abinda mawaka suke faɗa yawa mutane da hankalinsu da tunan sun san karya ne zai zo gabanka yana fadar wasu abubuwa na barzanta ka da ziga ka da baka wasu sifofi da kai kasan ba ka bane amma duk da haka sai ka daka ta tashi ka tashi ka masa liki eh yi masa kyauta ta bajinta ka bashi mota ka bashi kuɗi ka bashi abin nan kaga ai wannan batar ba wai na jahilci bane ba wai dan baka san me yake faɗa ba eh yasa ka ce tabi'umul ghawun aka da wanda suke bin su sun san musuwa suke bi ba ba san da suke bi ba da sai aka amfani da alghawun to duk waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da su kuma ya rarrabe tsakanin wannan da wannan wasidq wal kadhib da gaskiya da kuma ƙarya rarrabe abin da ke gaskiya ne tabbatacce ne akwai kuma abin da ke ƙarya ne ba gaskiya ba wal ilmi wal jahl annabi ya zo da abin da ya rarrabe tsakanin ilimi da kuma jahilci ilimi abinda zai sanar da kai Allah subhanahu wata'ala ka san haƙƙin Allah da girmansa ka san sifofinsa ka san sunayensa ka san ayoyinsa ka san manzanninsa da littattafansa da abinda yake bukata daga wajen ka matsayin kan dan adam ka san bukatar da ta sa wato ka san manufar da ta sa aka halicce ka a bayan ƙasa me yasa ka zo duniya wannan shine ilimin farko da dan adam yake bukatar sani kuma shine ilimi na ƙarshe dukkan wani ilimi sai dai hidimta ma wannan duk wani ilimin da ba zai hidimta ma wannan ba to ilimin banza ne ilimin da ba zai kai ka kasan Allah ba ba zai tsara maka tsoron Allah ba wannan ba ilimi bane ce ilimi shine wanda zai sa ka kasan Allah shi yasa da Allah ce iqra sai ce bismi rabbika bismi rabbika alladhi khalaq ka duk karatu da zaka yi to yanzu akwai Allah a cikin sa zai sada ka da Allah zai hada ka da ubangiji zai kara ma tsoron Allah ko ma wani irin karatu ne kake yi to to akwai wani abu na tintintini cikin hikimar Allah da girmansa a cikin wannan karatu kuma zai sa ka kamanta da manufar da ta sa Allah ya yi ka a bayan kasa ba aljahal shi ne rashin sanin Allah rashin sanin ya ake bautar Allah waye Allah waye manzan Allah menene abin da aka halicce ka domin sa duk mutumin da ya jahilci wannan jahili ne wanda bai san waye Allah ba bai san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai san abin da yasa Allah ya halicce shi dan shi ba to wannan ko me ya sani jahili ne a mizanin a mizanin Allah a mizanin Allah a mizanin shari'ar Allah jahili ne sai ran da ya san waɗannan abubuwa in kuma ya san waɗannan abubuwa to wannan shine mai ilimi wal ma'ruf wal munkar da al ma'ruf al-ma'ruf shine abinda dukkan wasu masu hankali suka a kan kansa shi abu ne mai kyau ta'arafa alaihi an-nas al dukkan dukkan al'umma da Allah subhanahu wata'ala yayi zaka samu cewa sun yi tarayya a cikin wasu abubuwa wanda dukkan wani mai hankali a cikin wannan al'ummar ya yarda gaskiya ne kuma babu bambanci tsakanin al'ummar yanzu da ta da da wanda za ta zo gaba duk sun yi tarayya duk masu hankalin sun yi tarayya a cikin in kyautata waɗannan abin babu wani da aka taɓa yi ya kushe gaskiya ya ce gaskiya abu ne mara kyau ko ya kushe riƙe amana ko ya kushe cika alkawari ko ko kushe ihsani kyautata ma wani ko adalci dukkan waɗannan abubuwa ne da dukkan al'ukala masu hankali sun yi tarayya a kansa wannan wani abu ne da mutane duk kowa da kowa zai iya sanin sa ko da ba a saukar da ba aiko da annabawa ba a saukar da littafai ba mutane sun san wannan duk da cewa ba su san tafasir din abubuwan ba wataƙila ya zanto akwai wasu abubuwa a ƙasa waɗanda za su iya kauce ma waɗannan abubuwa ba su sani ba to wannan annabawa sai suke bayanin da abin da ya shafi gaibu wanda duk mutane ba su sani ba da abin da ya shafi bauta bautar Allah wanda duk mutum ba zai san shi da tunaninsa ba amma duk mutumin da ya ga wani kankarfa ya kama wani kankani marar karfi ya bige shi ya matse shi ya kwaci abin hannunsa to kowane irin addini yake kowace irin al'umma ya fito daga ciki zai san cewa wannan abin da aka yi ba mai kyau bane zuciya za ta gaya masa baya bukatar sai an ja masa aya da san ce wannan abin da aka yi zalunci saboda hankalin da Allah ya bashi ya isa ya riski wannan da shi ya riski saboda haka akwai abin da hankali zai iya ganewa shine abin da malamai suke cewa at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyayn التحسين والتطبيه الأقلي hankali ya gane abu kaza mai kyau ne hankali ya gane abu kaza mara kyau ne to akwai abubuwa min haithul jumla a gari a dunkule da hankali zai kai gare su zai iya fahimtar su ba su bukatar sai aiko annabawa kafin mutum ya kai ga gane wani amma tafasir din abubuwa wato bayanin su kuma keke da keke daki daki to wannan yana bukatar kuma wahayi sai sa annabawa suka zo domin su sanar da mutane hakikanin abinda yake kaiwa ga wannan haka nan almunkar abu mara kyau abu mara kyau shi ma hankali akwai abubuwa da dukkan masu hankali sun tare a kan sanin ba su da kyau duk wani abu wanda yake ya shafi zalunci ta'addanci ƙarya cin amana ƙarya alkawari dukkan wasu masu hankali sun san wannan abu mara da kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙara bayanin waɗannan abubuwa ya ya ya ƙara fito da bayanin almaruf maruf dalla da al-munkar dalla dalla wa tariqi awliya illahi su'ada wa a'da illahi al-ashqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hanyoyin wato masoya Allah as-su'ada wanda su ne za su shiga aljanna wanda su ne za su shiga aljanna wa amma alladhina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ah, الذين سائلوا شنو الذات شقاء الجنة سدوهم أشكي انتهر أبدا أعداء الله الأشقياء مجيها الله سون يكون الذات شقاء الوتا فأما الذين شقوا فأما الذين شقوا شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إيه؟ إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد صور هكا آه، النبي صلى الله عليه وسلم شيدون أبن ديبن بن جهنير وليان الله نقاش إياه wannan su ne yan aljanna da kuma hanyar waliyan Allah na ƙarya wanda su ne maƙiya Allah waɗanda su ne yan wuta wa bayyana ma alaihi nasu min al-ikhtilaf annabi yayi bayanin abinda mutane suke kansa na sassabani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu duniya ta karkasu akwai waɗanda suke bin abinda suke cewa addinin annabi Musa ne alaihi salam su sune Yahudawa akwai waɗanda suke bin abinda suke cewa shine addinin annabi Isa alaihi salam a tsakaninsu ba ga miciji sannan kuma a cikin kowane addini cikin waɗannan addinan biyu su ba sun karkasu yahudawa sun karkasu su ma kuma nasara sun karkasu ƙungiya-ƙungiya kowace ƙungiya tana da awar abin da take kai shine gaskiya gefe guda kuma canza wasu can masu bautar rana da wata masu bautar wuta da masu cewa akwai allan haske da allan duhu masu farisawa sai akwai ilahun zulma da ilahun nur allan haske shi ne na alkhairi allan duhu kuma shi ne na sharri a can kuma gefe guda akwai mushrikai su kuma waɗanda su kuma suke bautar gumaka sannan kuma akwai majusai masu bautar wuta akwai masu bauta wuta to duk dai an kakkasu kowa yana ganin abin da yake yi shine daidai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana wannan sabanin da suke kai ta bayyana abin da ke gaskiya ne da abin da kuma yake ba gaskiya ba wa kazalika na qablahu hakanan annabawan da suka gabace su ma da haka suka yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ya saba abinda annabawa suka gabata da suka gabata suka zo da shi ba wal ma kuntu bid'a min ar-rusul ce ba ni ne farau a cikin manzanni ba zaka abinda manzannin farko suka zo da shi shine shine ni ma abinda na zo da shi kenan to shine anan a ibn ya kawo waɗannan ayoyi domin ya ƙarfafi wannan batu nashi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi da abin da zo da shi yayi bayani dalla dalla daki daki ya fayyace komai da ya danganci gaskiya da wanda ya danganci ƙarya ya fayyace sabanin mutane inda gaskiyar take da kuma abin da yake ba gaskiya ba sai ka faɗar Allah kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فعاد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم التي كان الناس أمة واحدة متانيدة سنزنت الأمة داع فبعث الله النبيين sai Allah ya aiko annabawa mubashirina suna masu albishir wa munzirina suna masu gargadi wa a ma'ahumul kitaba ya sauka da littattafai tare da su bil da gaskiya li kuma bainan nasi fi makhtalafu fihi dan yayi wa mutane hukunci ko su yi wa mutane hukunci cikin abin da suka yi sabani a kansa. wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ba wasu ne kuma suka sabawa a cikinsa ba sai waɗannan da aka riga aka ba su shi bayan kuma hujjoji bayyanannu sun zo musu bagiyan bainahum saboda hasada tsakaninsu fa hada Allahu allazina amanu sai Allah ya shirya da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi ga abinda suka yi sabani akan sa min alhaqqi na gaskiya bi iznihi da izininsa wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici wannan kanan nasu ummatan wahida kamar yadda mun yi tafsirin ta a cikin suratul baqara malamai sun yi sabani wajen tantance ma'anar aya amma dai magana ya tafi tafsirin ta ana cikalan nasu ummatan wahida mutane duk sun zanto al'umma ɗaya ne ma'ana sun kasance akan addini guda ɗaya sun kasance akan addini guda ɗaya shi ne addinin bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai shi ne asali a bayan ƙasa abin da yake asali a bayan ƙasa tare da ɗan adam ne tauhidi ba kamar yadda wasu manazarta tarihin addinai wanda ba musulmi ba a rubuce-rubucensa suke nuna cewa ci gaban addini daga shirka zuwa kaɗai ta Allah ne yake da ci gaban ɗan adam dangane da ilimin rayuwa ilimin duniya an san cewa a ilimin duniya a baya can dan adam yana cikin wata rayuwa mai mawuyaciya daga baya ke ta gano wasu abubuwa wanda suke inganta rayuwarsa har ya kai matakin da yanzu yake kai an ga yan aka koma baya za a ga rayuwa ce bida'iyya al'asr al-hajari eh, abin nan a disgated stone age lokacin da dan adam yake cikin duwatsu yana sassaka dutse ya shiga ciki baya da sutura sawa yana rayuwa da dabbobi a daji bai da wani yare da yake iya magana da shi sai dai kwatance kamar dabba a haka a haka yana dan samun ci gaba yana samun ci gaba har ya kai kwalwar tana ta kara budewa yana kara gano wasu abubuwa da ke gefensa ya taba wannan da wannan sai ga ya bashi wata natija shike na sai ya gane ashe kaza da kaza yana ba da kaza sai kara gaba haka haka har ya zo wannan zamanin da muke ciki zamanin da kuke ganin wutar lantarki tar ga ta nan na ina ka ce to wai shi ma haka addini yake a ce dan adam yana rayuwa bai da bai san wani abu da addini ba amma dai a zuciyarsa ya ji jin cewa akwai dole akwai wani abu su na supernatural power akwai wani abu da dole yana ya fi karfinsa kuma yana bukatar shi ma ya taimaka masa saboda haka ya shiga lalabe wasu su ce rana ce wasu ce wata ne wasu su ce dodanni ne wasu su ce ruwa ne wasu su itace wasu wasu dabbobi da suka ga suna da ƙarfi a cikin dabbobin daji haka dai da ɗalibai talalibai talalibai talalibai har ya kai ga gane cewa akwai wani rabbul a'la cewa akwai wani ubangiji wanda duk ba waɗannan ba shine rabbul a'la to kaga mu musulmi a gurin wannan duk da ke ya ce shaci baɗi ne turawa duk suna rubuta wannan su spencer su taylor su waye duk sun rubuta waɗannan abubuwa su durkayin amma ga waɗanda suke musulmi waɗanda suka san tarihin addinai addinin musulunci sun san cewa wannan ya saba wa abinda Allah ya sanar da mu cikin alkur'ani cewa Allah ya saukar da annabi adam alaihi salam shi da abin nan bai ma ya ji yadda kun minni huda kamar tabi'a huda ya fala zai wala shi sauraka Allah ya saukar da annabi sallallahu alaihi saukar da annabi Adam da tauhidin sai saukar da shi ba mushriki yaso ba sauraka kuma ya saukar masa da shari'a ce ga shari'a ta nan sauraka annabi Adam alaihi salam ƴaƴan da suka haifa da Hawwa'u sun tashi ne da tarbiyya irin tasu ta addini da tauhidi da kadai ta Allah sauraka ba shirka ce farko ba tauhidi shine farko da tauhidi dan adam ya fara zuwa duniya saboda haka haka aka yi ta tafiya shine abinda ya yazo a cikin magana ibnu abbas da ubay ibn ka'ab da mujahid cikin tabi'ai da qatada da jabir ibn zaid abu Shata. duk waɗannan abinda suka faɗa shine mutane tun daga tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu alaihi salam asharat qurun ne an yi karni karni goma to an yi karni goma wani karni goma ɗin da aka yi gaba ɗayansa duk a kan tauhidi suke ba a samu karkacewa da kan tauhidi ba sai da kan mutane annabi annabi nuhu alaihi salam haka shine farkon wanda aka fara aikowa da zimmar zai gyara mutane daga shirka zuwa ga tauhidi amma annaba wanda suka gabace shi dukkaninsu kamar ana cewa annabi idris ya gabace shi annabi shi ya gabace annabi nuhu duk waɗannan ba su zo da da maganar canza mutane gyara musu tauhidi ko ko abin nan ba sai dai watakila wasu abubuwa da za a karkace musu a manta su ko a yi jahilce su zo domin a gyara su haka wannan ita ce maganar da mu musulmi muka sani albazar da ibn eh, jarir al-tabari da ibn abi hatim da alhakim hakim an da wasu daga cikin malaman sunna sun da kyakkyawar salsala ko da ingantacciyar salsala daga ikrima maula abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas yake cewa kana baina nuhin wa adama asharatu qurun kulluhum ala shari'atin min al-haqq wato tsakanin annabi nuhu da annabi adam akwai karni goma dukkaninsu suna kan shari'a ta gaskiya fakhtalafu sai suka sassaba yayin da shirka ta shigo wasu suka karbi shirka wasu kuma suka tsaya akan addinin su na gaskiya sai aka samu sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa masu albishir ko masu gargadi <clears throat> kaga kenan kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu akwai fakhtalafu a sai suka saba fa ba'atha Allahu an-nabiyina sauraka shi aiko annabawan dan ai maganin sabanin ne ba wai shi aiko annabawan ne ya haifar da sabanin ba hakanan abu ya'la a cikin al-musnad da al-tabarani al-mu'jam al-kabir sun fitar da ruwaya daga hammam ibn yahya daga qatada daga ikrima daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yace kana an-nasu ummatan wahidatan qala alal islami kulluhum ce mutane sun kasance al'umma da ya ce dukkaninsu akan musulunci dukkaninsu akan musulunci akwai ƙira'ar abdullahi dan mas'ud ita ƙira'a ce ba mutawatira ba kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu nabiyina wannan ƙira'a ce mufassira ƙira'a ce take tafsirin ayar ma ba ƙira'a ce mutawatira da ake karatun Qur'ani da ita ba a ciki kaga kalmar fakhtalahu ta nuna cewa da can a abu ɗaya suke kan abu ɗaya suke shine tauhidi wannan albazar da ibn jarir da ibn abi hatim da hakim surwaito qira'ar abdullahi dan abbas haka nan abu ja'far ar-razi ya ruwaito daga abul aliya shi kuma daga ubay ibn ka'ab shi kuma ubay ibn ka'ab yana karanta wannan ayar cewa kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu shi ma kamar qira'ar Abdullahi dan Mas'ud haka nan ibn da as-sadusi tabi'i shi ma yana cewa kanu ala huda jami'an fakhtalafu sun kasance dukkaninsu akan shari'a sai suka sassaba fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin sai Allah ya aiko annabawa suna masu albishir suna masu gargadi fa kana awwalu nabiyyin bu'itha nuhan sai zan farkon annabin da aka aiko shi ne nuhu to haka na aka rawaito irin wannan daga mujahid ibn jabr majirin abdullahi dan abbas wanda shine abinda ibn al-qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa igasatul lahfan mujalladi na biyu shafi 204 kuma ayar da take cikin surat yunus za ta karfafi wannan ayar da take cikin ta ma kana nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun kaga wannan aya ta fito da karar cewa da can al'umma ɗaya ce suka yi sabani al'umma ɗaya ce ai akan tauhidi suka yi sabani yayin da wasu suka kama koma shirka cewa ma kana illa ummatan mutane zama ba sai al'umma ɗaya fahtalafu sai suka sassaba ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون بعدين كلمة بترجع تجبات تأبنجل كبه نتشوى بأذائي حسابي تن أنا الدنيا به تلا تن أنا الدنيا أنقم مسي حسابي كما دا أبن سكين ساباني أكذا الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله يكو النباوى suna masu albishir suna masu gargadi annabawa da ake nufi annabiyuna anan ana nufin almursalin ana nufin manzanni saboda a can gaba ya ce wa an zala ma'ahun kitaba bil haqqi li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wannan yake nuna cewa manzanni ake nufi annabi annabi kalmar annabi an samu ta da kalmar annaba'u annaba'u tana nufin wani babban labari mai dauke da abin mamaki amma ya tasa'alu an annaba ilazim saboda annaba shine labari wanda yake babba annabawa ana ba su labari Allah yana aiko da da mala'ika jibril yana kama su labari kaga labarin da yake kama su babba ne su ma kuma suna ba da labari labarin da suke bayarwa ba labarai irin na abin nan ba na magana jari suna baka labari ne na wahayi suna baka labarin Allah da ikonsa da hukunce-hukuncensa da ni'imarsa da azabarsa kaga labari ne mai girma saboda haka suka cancanci a kirawo su annaba sauraka annabiyu abin nan ne mukhbir ne ko mukhbar ne zai ba da labari kuma za a ba shi labari an ce annabi abin da ake nufi da annabi shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masa wahayi da abin da zai aikata kuma ya umarni mu ta aikata ما أوحى الله من أوحى الله إليه بأمر ونهي يفعله ويأمر به المؤمنين وأن ألا يكون إذا أمرني دهني بما يفعله ويأمره ويأمر به المؤمنين وأنا شيني النبي منزوكما شيني من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله wanda Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ya aike shi zuwa ga mutanen da suka saba wa al'umarnin Allah dan ita da sakon Allah saboda haka bambanci tsakanin annabi da manzo shi annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi umarninsa da haninsa dan ya sanar da mu'minai mu'minai al'ummar mu'minai da yake cikin su wanda shine annabi ya ya ya umarce su ya hana su amma ba an aika shi ne zuwa ga kafirai ba shi annabi a cikin a cikin ake samun shi a cikin wanda suka yi imani da Allah ake samun annabi inna anzalna tawrata eh, fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lil ladina hadu sauraka Allah yake cewa ya saukar da at-taura at-taura ce eh, littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salam annabawan banu Isra'ila su yi hukunci da shi ga sauran waɗanda suka ce Yahudawa ne sau kaga su annabawa suna hukunci ne da abin da Allah subhanahu wataala ya musu wahayi amma a cikin mu'mini ba ba zuwa ga kafirai ba amma shi manzo shine wanda Allah subhanahu wataala yake aika shi zuwa ga al'umma da ta kafirta ko al'ummar ko wata al'umma da ba ko al'ummar ta wanda yake cikin su shine yawancin aikin Allah yana aiko annabani zuwa ga mutanansa ko ya aika su zuwa ta al'umma wanda ba mutanensa kama Nabi Lut alaihi salam an aika shi zuwa mutanen Sodom da cewa shi daga Iraki yake to wannan shine bambancin su ba baya daga cikin sharaɗin manzo sai ya zo da wata sabuwar risala zai iya zama manzo ne amma kuma yana aiki da sakon manzannin da suka gabace shi yawa daga cikin manzannin banu isra'il suna aiki ne da abin da manzannin da suka gabace suka zo da shi eh, annabi annabi annabi yusuf yana aiki ne da shari'ar annabi ibrahim a.s. haka nan uh, abin uh, mahaifinsa annabi yaqub shi wani aiki da abin da annabi ibrahim yake kai da ba su millata aba'i eh, saura kaga yana kan abin da abin nan uh, abin da iyayensa suke kai annabi annabi annabi dawud duk sun yi hukunci ne a taura taura shi ne littafin da suka yi wa mutanen su hukunci da shi suka gashi suna da cikin manzanni cikin banu isra'ila su ba manzanni ne sauraka baya daga cikin sharaɗin manzo sai ya zo da wata risala sai ya zo da wani sako sabo sannan zai zama manzo to anan Allah ce fa ba'atha Allahu yana nufin annabawa manzanni mubashirin wa munzirin suna masu albishir kuma suna gargadi wannan shine mafi girman manufar aiko annabawa mafi mahimmancin abinda wato manufar da ta sa Allah ya ko annaba shine albishir da gargadi albishir shine a ba su da labarin aljanna da sakamako mai kyau ga wanda ya bi Allah gargadi kuma su faɗi narko da azaba ga wanda ya bi jirewa Allah wanda ya bi hanyar suto yana ya bi wannan albishir da gargadi ya gaske kyakkyawan sakamako wanda ya jire kuma ya ga mummunan sakamako saboda wannan al-indizara wal al-ibshara wal nidara al-bishr da gargadi sune mafi sune kashin bayan hikimar aiko da annabawa kamar Allah ce wa man dusilul da illa mubashshirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa ma nursilul mursalina ba ba ma aiko da wasu manzanni illa mubashshirina wa munzirin sai dan su zama masu albishir kuma su zamo masu gargadi zoraka aiko annabawa wanda ita ce babbar hikimar aiko su zanto masu gargadi a albishara bishara tana kasancewa ga wanda ya bi Allah subhanahu wata'ala wanda za a gaya masa sakamakon biyayyar nan tashi irin ta goma tagomashin da yake jiransa a ranar gobe kiyama da arzikin da Allah zai huwace masa da karfin da Allah zai bashi a jikinsa da zuciyarsa da rayuwa mai kyau mafi girman sakamakon da kuma za su yi masa bishara da shi shine aljanna babban rabo da zai samu wurin Allah subhanahu wata'ala wa ridwanu min Allah akbar mafi girman sa kuma shine samun yardar Allah subhanahu wata'ala wanda ce kololuwar bishara sannan annizara gargadi kuma shine ga wanda ya saba wa Allah ya bijire masa ya kangare wa umarnin annabawan Allah da manzanninsa ga ya masa mummunan sakamakon da yake jiransa na wannan saban da yake yi da Allah zai haramta masa samun arziki mai amfani a duniya da kuma hada shi da rauni na zuciya da wulakanci da kuncin rayuwa mafi kuma tsanani shine fushin Allah da yake jiranta da azabar Allah sai ce wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafi tare da su da gaskiya abinda ake nufi da alkitab anan ana nufin alkutub ana nufin littattafai al anan ita ce suke kira al-istighraqul jins tana nufin dukkanin abin nan dukkanin abin nan tana nufin dukkanin littattafai kamar anan ana cewa annabawan da Allah ya aiko ya saukar wa kowannen su littafi wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi an saukar ma wasu ba duka ba saboda wa anzala ma'ahum ay ma'a ba'dihim cewa sashin su ake nufi tunda akwai wanda ba a saukar musu ba amma wannan ya saba zahirin alkur'ani zahirin alkur'ani yana nuna cewa an saukar musu ne ba sashin su ba sauraka ba zai koru ba cewa Allah ya saukar wa kowane annabi da littafinsa ko da kuwa zai yi aiki da littafin annabin da ya gabata kamar annabi Dawud Allah ya bashi zabura amma kuma da haka yana aiki ne da shari'ar da littafin da littafin annabi annabi Musa alaihi salam at-Taura tuwa gashi kuma Allah to ai sai na dawo da zabura wanda zabura yawanci addu'o'i ne da munajati da tasbihi da zikiri a ciki amma hukunce hukunce na na rayuwa su kuma suna cikin attaura ba fa zabura ta kasuwar kurmi ba ga ga ga a cikin bible akwai littafin zaburar amma dai kusan an yi da cakuɗe-cakuɗe da kirkire-kirkire da kare-kare sauraka akwai wani abu burbushin gaskiya a ciki akwai kuma abin da da aka ce sun gurɓata shi ba yana nufin duk abin da yake cikariya ba ne akwai gaskiyar akwai ta a ciki amma kuma ta gaurayi ta yadda ba kowa ne zai iya ganewa ba kuma alkur'ani da ya zo ya shafe ya shafe wanda wa muhaiminan alaihi da annabi ka gaba ɗaya ya shafe ko ka gane gaskiyar ce ma zalla ba ka da buƙatar ta kan mu gama karatu wani je ce zai fashe zabura ألا نشاء لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لكن من أيقود من ذنم لقسكيا لهجوج بيننه وأنزلنا معهم الكتاب, وأنزلنا معهم الكتاب والميزان mun saukar musu kitab shine littattafai da kuma ma'auni alkitab anan ana nufin almaktub an san cewa Allah subhanahu wata'ala ba ba duka littattafai bane ya saukar da su a rubuce ba da at-taura A taura ita ce Allah ya saukar da ita a allinanta safaituka إني اصطفيتك على الناس safaituka موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من شاء wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay sauraka shi Allah ya rubuta masa at-taura aka bashi amma sauran wahayi ne ake aiko annabawa ko alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin sa ake masa amma kuma ana yin wahayin sa ana kiran shi alkitab zalika alkitabu la rayba fihi wannan sun sauka kafin alqur'ani a rubuce shi amma ka Allah ya kiran shi alkitab kitabun kitabun haka ake ta kiran shi kitab kitab da eh, kitab ana nufin al-maktub abinda ake rubuta saboda an saukar da shi akwai marubuta wanda suke bi suna rubutawa akwai marubuta wahayi annabi yana da masu rubuta wahayi daga cikin su akwai muawiya dan abu sufyan a su rubuta abinda aka saukar daga baya kuma aka tattara shi ya zama mushafin da muke karantawa a gaban mu to ubangiji subhanahu wataala ya san abinda zai karke gare shi cewa zai karke da zama littafi rubutacce shi yasa sa matun farko a kira shi ma kitab ɗaya daga cikin sunayensa alkitab ɗaya cikin sunayensa ga ka aka cewa an zanna ma'ahun alkitab ana nufin almaktub abinda ake rubutawa a nan ana nufin shari'ar gaba ɗaya ana nufin shari'a domin ita shari'ar a nan allah subhanahu yana yin ishara ne zuwa ga cewa ya kamata ta zama a rubuce ya kamata kowace al'umma ta rubuta abin da take da shi na shari'a sai za mu ga al'ummun da suka gabata kamar yahudu da nasara duk suna rubuta abin da suka da shi na shari'a haka nan musulunci yanzu shi ma aka saukar da alkur'ani ake rubuta shi tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma hadisai aka rika rubuta su tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai aka aka fara rubutawa haka nan lokacin tabi'ai aka ci gaba har lokacin da aka zo aka tattara malamai suka zo suka yi nazari suka yi karatu suka fitar da hukunce-hukuncen su ma aka rubuta su da su ne littattafan shari'a da muke da su to ubangiji subhanahu wata'ala da yake kiran abin da ya saukar na shari'a da alkitab ishara ce zuwa ga cewa kowace al'umma ta kula da nan shari'ar da Allah ya saukar mata sauraka al'umma musulmi su suka fi kowa cin wannan gajiya na kula da rubuta shari'a su tun tun da farkon al'amari tun kafin tafiya sai tafiya shi yasa mahassada makiya suka ga yadda al'umma musulmi suka tsare shari'ar su suke so su yi musu hassada ko su gurɓata musu tunani sai su ce ai hadisan ma da kuke ta tutiya da su ba mu kuna gaba mu da hadisai ba kuma na ku sai bayan shekaru wajen sama da ɗari biyu sannan aka fara rubuta su ko bayan shekara ɗari da wani abu sannan aka fara tunanin a rubuta bayan abubuwa da sun lalace sun jagwalwale sun rikice sannan aka yi tunanin a yi kai fargar jaji to wani ba gaskiya bane gari wanda ya karanta tarihin sunna ya san cewa sunna an rubuta ta tun annabi sallallahu alaihi wasallam da rai daga cikin masu rubuta sunna akwai abdullahi ibn amr ibn al-as sa abu huraira yake cewa a sahabbai ba wanda ya fi ni yawan hadisi tun banda abdullahi dan amr domin shi yana rubutawa ni ba na rubutawa kaga wannan yana baka labarin cewa abdullahi dan amr yana rubutawa dan yana rubutawa ma har quraishawa suka so su kawo su zagula masa tunani ka ce kai komai mutumin ka yake faɗa sai ka rubuta kuma lokaci yana magana cikin fushi ko lokaci cikin fara'a ma'ana an san a ɗabi'a ta mutum wani lokacin ya fushi yakan faɗo ta magana da in ya huce zai ce ba haka yake nufi ba ko kuma cikin fara'a ya wani abu na raha wanda ba gaskiya ba da gaskiya ke ba to sai suke cewa kai komai annabi ya faɗa kake rubuta kuma ka san akwai sanda zai fushi akwai kuma da yake cike da raha sai zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce kaga ka ga ko ka rubuta komai babu abin da yake fita daga bakin nan nawa sai gaskiya saboda tun a wannan lokacin yake ta rubuta abin da yake ji wanda ita ce ake kira as-sahifatu sadiqa wannan abin da ya rubuta ta ake kira to banda shi ma akwai kamar Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah ya rubuta duk hajjin annabi tun daga farko har karshen sa kamar yadda suke cikin sayo muslim muslim ya kawo ruwaya ta gaba daya to wannan mansak ne kamar yadda za zahabi yake fada wato tun daga fitowar annabi sallallahu alaihi wasallam ga madina har dawowarsa ko ina ya je da abin da ya a gurin jabir sai da ya fada ya rubuta shi yana yana rubuce ubada tabbas sami shi ma yana da rubutaccen abu akwai abin nan din zakka um, abin da nisabin zakka da abin da ake fitarwa daga zakkar dabbobi da ta hatsi da ta sauransu duk shi ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ake da wannan sayyidina abubakar tura shi ga ga abin gwamnonin sa sauraka akwai waɗannan rubuce-rubuce da yawa haka na ka zo lokacin tabi'ai su ma aka yi ta yi akwai sahifat hammam ibn munabbih sahifat al-a'raj sahifat eh, suhail an abihi an jaddihi sanan suhuf da yawa waɗanda suna na a cikin littafin hadisi za ka littafin hadisi ba wai kawai suka zo suka buɗe takarda kawai suka ɗau biro suka tarbuta abin da ya zo musu a kaba wani abu ne daman akwai shi illa iyaka an yi shi tsilli-tsilli wannan ya yi nashi wancan ya nashi suka tattarawa suna yi musu babi-babi wannan shi ne ga wanda ya karatun abu wanda yake eh, haukansa da hayaniyarsa kuma sai faɗa cewa haka yake eh. gaba yadda zai zo ga wannan ginin masallaci ne ta kawai haka aka zo wani yana wasan kasa dan taba nai taba nai taba shikenan sai masallaci ya tashi bai san cewa wani abu ne da da sai da aka biyo matakai matakai tun daga yadda aka samu filin da zana filin da filantin filin da waye da injiniyoyi da waye da waye kafin ya zama haka to haka kowane kowane abu haka haka ilimin hadisi ba kawai shikenan ya miƙe ko kuma aka zira wa kowa ido yayi ta abin da ya ga dama kamar ba addinin ba addinin al'umma ba to kaga wanda zai zo yana wannan magana cikin mutane eh, ba jahili ba ba wanda zai yi eh, sai kuma jahili dan uwansa ne zai saurare shi sauraka kiran kiran alkitab cewa anzala ma'ahum alkitab anan alkitab ana nufin almaktub kuma ana nufin ana nufin rubuta shari'a domin Allah subhanahu wataala ya rubuta shari'a ya umarni mutane da su rubuta shari'a su domin a tsare wannan shari'ar kuma ya zanto waɗanda za su zo baya suna da abin da za su karanta kuma wannan ya kunshi dukkanin abin da ya taƙunsa na labarurrukan da suke tattare da gaskiya da umarni da hani wato hukunce-hukunce wanda suke tattare da adalci duk abin da waɗannan littattafai suka tsunsa da Allah subhanahu wata'ala ya aiko duk abin da waɗannan littattafai da Allah ya saukar suka kunsa gaskiya ne kuma abin da yake cikinsu yana rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya da shi ne abinda ibn taimiyya yake ƙarin ambata a nan ba mu gama tafsirin ayat ba ga kuma lokaci yayi insha allahu a sati na gaba za mu ƙarasa abinda muka ya rage abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh